dare you za ka shiga wani ko lamawa ba. Ina cikin damuwa ne. Me yake damun ka? <laughs> Yar wata ki haƙuri. Na gan ku bagazan bagazan lafiya dai ko? A sati mai zuwa. Cikin shirin da kowa. Sabon salo. Kun dawo da dukiya mai nauyin gaske ma duduwa. Babu abin da muka samu in ban da bakar wahala ta hanyar mu ta ƙetarewa. Da girma muka samu muka tsira da rayuwar mu. Idan za ki faɗi gaskiya, ki faɗi gaskiya kawai. Wallahi ya ɓata ma da ban gan shi ba. malam barka dai an gama komai babu wata matsala wa alaikum salam wa rahmatullah sabahul khair to kenan a babu matsala ai komai yana tafiya yadda ya kamata za ku iya karasuwa yanzu ok to shikenan aikinka yana kyau to yayi za ku iya tafiya ku kula da kyau ba na so na ji aka son wani abu saɓanin nasara baiwa Allah ya jikin nata kaɗan jira baba ya ubangiji Allah Allah ka sauki yarinyar nan lafiya Allah ka sauki yarinyar nan lafiya Ana magawata ha kyauta na'am wa baki labarin muna nan kuma wallahi sai sadiha ce take faɗa min hmm, to ai in ga ya miki na ce bari zo je yanzu ya ake ciki wallahi abin da ake ciki kin ga suna ciki ban san abin da Allah zai yi ba ba mu ji komai ba tukun muna jiran me zai faru to yanzu duk abin da zai yanzu ya kamata a yi shi zo mu je ki ci to ai in baki labari kawata kin san ba inda ba mu je ba ba da bar da ba ba domin mu samu kada hana tafi yaran nan amma tun da yanzu ga dama ta zo to mu amfani da damar mu ban fahimci abin da kike nufi ba kyauta <laughs> abin da nake nufi shine mu samu wani abu ba ma'aikatan lafiya mu ce suna zaro dan nan su dankara mai allurar mutuwa ko kuma a murda wuyan shege ya mutu kin ga dama sai a ce aka haifi da ba rai dama ai dan fara da mai rabo ne <laughs> gaskiya wannan shawarar ta yi wallahi domin tun da yarinyar nan ta fara naƙuda wallahi nake cikin fargaba da tashin hankali da tunanin ya za a yi na gana da mutanen cikin daɗin kowa a duniyar nan ta Allah da yarinyar nan da cikin shege da ɗan shege a hannu wannan ita ce mafitar kamar yadda na faɗa miki magana ki ta yi kyauta to amma kina ganin ko anya za su yadda <laughs> maganar kuɗi ake fa me zai hana siyar da ai a wannan maraba da baya son kuɗi hatta mahaukaci son kuɗi yake bari ki ji in gaya miki ke dai kawai babban buri na shine Allah ya sa kin taho da kuɗi a katarki a in dan wannan ba wani abu wallahi da kuɗi na na fito to kalas in ji balarabe mafi ai da rura illa shagalgal <laughs> sun taso wallahi ikon Allah ai wallahi ban zata ma zaki iya tashi yanzu ba wannan tafiya da kuka dauko ai tafiya je ta taso bakatatan ban ma san da tafiya ba sai da ya je wajen aiki da safe aka sanar da shi shi ne ya dawo ya ce na shirya za mu tafi tare wannan aiki nasu da wahala yake da sassafe har yayi wanka har ya fita ai da yake wata samina ce aka turo shi shi zai halarci wajen kuma yau da karfe takwas na safe za su yi shi yasa aiko kun gaya miki tun takwas ɗin ma har ya yi wanka ya fita kin san naziru da ɗaukan abu da mahimmanci musamman in ya sa abu a ransa in ce za ku ƙara kwana ko samina dai kwana uku ce amma ina tsammanin dai za mu iya kaiwa ƙarshen mako to alhamdulillah allah ya nuna mana kin ga wannan na san zai na san zaki sha shi a marmarce kin san a can ba samu kuke ba ko kwane gaskiya ne umma ai can daga shayi sai kayan soye-soye da wahala ma ki ga koko to ina ki samu koko ko kwaye mu nan arewa <laughs> to kuma ina kika baro kanwake kandala eh tana can muka baro ta saboda makaranta na ce ta zauna har mu je mu dawo tana gidan wata mu in ce dai ba wata matsala a'a ba wata matsala umma alhamdulillah Allah dai kyauta Honestly, I can't tolerate this nonsense. After spending all my money, my investments, duk kuɗina, duk abin da nake da shi, sannan zuwa raina mun hankali, no, I will not take it. I will not take it. Hello, Emeka, where you there? is alright zan zo ka yanzu nan yanzu yanzu nan fa ka jira ni is alright Stephanie Steph ko ta fita ne ban sani ba this girl wanda ya fito ko shiga zaɓe ciki ne cabdi kina ganin wannan kodaddan mai kama da da suke leto iya zaune a gurin mm-hmm. ai ba zai bari ba yana gani mun shiga san da wata mana kisa ban mu zai yi Ki san me zaki ki aike shi wani guri ki ce je gida ya dauko miki wani abu ai ni ba wata magana take hada da shi an raba kowa da bukatarsa kamayan ne ba kwa magana da shi me hada ku ke matsala ta da ke ba kya magana a hankali ki magana kasa kasa saboda yana jin mu wanne ne da shi kamar na maciji ai abun ne na ji ya wuce tunani na ana cikin wannan hali kuma ku ce ba ku a magana da shi ke kuma ya hmm. ke dai ku kwantar da hankalinku ta sauka ne a'a da saura nan da dan anjima kaɗan za ta to ko dai likita akwai wata matsala ne ki kwantar da hankalin hankalinki hajiya idan kun yi abin da muka ce nan ba da jimawa ba za ta sauka da farko mun yi kokarin tsaye da jinin da take zubarwa amma dole muna buƙatar a je a yi mata scanning da gaggawa yanzu wai kana nufin hoto eh hoto za a yi mata da allurai da ruwa da za a kara mata dukansu muna buƙatar su cikin gaggawa yanzu ga takardar da kuma ta magungunan da za a siyo maza maza cikin gaggawa adama baki ce komai <laughs> to komai na ce komai na ce komai to kin ga ni yanzu ba wata bukatar tashin tashina nake so ba mu bar wannan magana. zuwa lokacin da yarinyar nan za ta sauka lafiya oh sai yanzu ka san da haka to yanzu so da kake ka ce kudi zan baka siyo magani ko to in dai magana kudi ce bani da su shugaban kasan matalauta babu sai a je a yi ta garwa ko gala ambasada ambasada na masu talauci a je a nemo ƙawata kin man daidai ayyukan da ke mishi haka kin ga yanzu sai mu samu damar aiwatar da aiki biyar da ran mai yake so ai ina sana na mishi haka na kaɗa shi mu samu likitocin nan da abin da ya kama dan na ihsani mu shafa musu ana aihuwar yaron nan a dankara masa allura ya sheka kiyama mu je ko a murda wuyan shege mu zauna mu huta mu fisa mu fisa Stephanie Steph! Yarinyar nan ina ta je ne wai. Wannan yarinyar kamar tana ɓoye min abu. Like she's up to something. Anyway, no problem. Zan ci gaba da sa mata ido. Umma, rayuwar ku da tamu ba iri ɗaya ba ce. Za ki ga abubuwa da dama daban-daban. To ya za a haɗa rayuwar kudu da arewa? ai bambancin ma baya misaltuwa a haba ina ma da gami assalamu alaikum sanda zuwa ya bindo a a a a mutanen lagos yaushe a gari amma alaikum assalamu yar uwa a'a sannunki da zuwa yaushe a gari wallahi jiya da daddare suka zo to shine ce su kwana a nan da gidansu yanzu haka ya yi kura sun daɗe ba nan na cin so da safe sai su koma gidansu Allah ne ya kaddara za mu haɗu daga gidan gaisuwa na kinawa malam shehu na ce bara in biyo mu gaisa ashe malam shehu lokaci ya yi. Allah gafarta masa na ji suna sanarwa a masallaci da asuba ina kwana a dalarai Lafiya nan. To ina Nazirun kwata-kwata ban ji motsinsa ba ko har ya fita ne? Aikin san da yake aiki ne ya kawo shi. Kuma ya riga ya tafi daman wata samina cewa za su fara karfe 8 na safe. Yanzu nan kuma muka gama waya da shi. Zai dawo gida ya ci abincin rana. To nan da awa ɗaya kenan zai dawo. Ina zuwa addana To, ina za Ina Sai kika gan mu a sabon gida a lauya. Eh man Nazir ya faɗa mani. Allah sarki, kin san wancan gidan gyara ake yi. To sai muka ce bari mu dawo nan kafin a gama wancan gyaran. Ni na ɗauka ma ba ku gane ba. Ikon Allah abu ya kyau. ashe ke kadai ce eh sannu ya aka yi kun sayo kayan ne mm, ba kaya muka siyo ba likita zuwa muka yi ki taimaka mana taimako muke nema a gurinki babu damuwa taimako wani iri kuma malama dan da za a haifa dan gaba da fatiya ne dan shege ne ba shi da uba kenan dan gaba da fatiya ne ban gane ba shi da uba ba mm. an gaya miki likita kaddara ce ta faɗa mana rana tsaka Allah ya ɗora mana wannan kaddara sai ganin yarinya ne da ciki ka faham ne muke so ki taimaka har yanzu ban fahimci wani irin taimako kuke bukatan na muku ba gashi ma muna da masu lebo da zan je na duba su malama so muke wannan dan da za a haifa ko ta halin kaka kar ya zo da rai kamar ya kin ga ko da irin alluran nan ne ma ta mutuwa dan na faduwa ki sheka masa ya zama ya tafi lahira in ya so mu ko nawa ne za mu biya ki ko gawata ba ku da hankali ne anya ma kuwa ke ce mahaifiyar yarinyar nan ras kuwa ana ana neman yadda za a yi yarinyar nan ta haihu lafiya amma ke kina hangen wani abu daban haba baiwar Allah haba likita ciwon ya mace na ya mace ne fa ke za ki so haifi shege a gari dan Allah ba sai su yawa ba ke dan Allah rufe min baki da ganin ki baki da ilimin addini shi yasa ga ki kwata-kwata baki da siffan masu imani me ne yan bakar magana tsoron Allah rubuta shi ake a goshi ba a zuciya yake ba na fa haife ki ko ba komai ke kuma ina so na baki shawara akan ki yadda da kaddara tunda Allah ya sa har wannan cikin na yan taki ya kai lokacin da za ta haife shi ya kamata ki amince da kaddarar da Allah ya dora miki ko kokawa da ikon Allah zai iya haifar miki da dana sani oh a takaice da yanzu ba za ki taimaka mana ba kenan ku bace daga nan tun kafin na ci muku mutunci ku eh. fice ku bani wuri to ta Allah ba ta ki ba to ai shi kenan matafi kin ganta wa an rike biro to Allah ya fi mun haife ki Allah ya fi ki yau ba mu ga ki to da Allah ka tsare ni da kisan kai Larai. Na'an Habiba. Anya ko ba wani munafurcin ne yasa yarinyar nan ta zo ta kwanan miki a gidan nan ba. Sun sauka makin ta je gidan iyayenta ta kwana ko ta je gidanta ta kwana amma shine ta zo nan gidanki ta kwanan miki. Haba Habiba. Wai ke me yasa kullum ba kya faɗan alheri akan yaran nan ne? Eh? Yanzu sun zo tsakan dare gidan iyayenta za su je su buga. ko kuma gidansu da ya sha duk sun daɗe ba sa nan za su je su sa haƙarƙarin su ya kamata ki dinga wa yaran nan kalamai masu alheri a bakin ki mana dan Allah ki dinga faɗan alheri akan yaran nan na shirya zan je na gida mu gaisa da su baba Allah sarki kin shirya eh. to kuma ba za ki jira nazirin ba sai ku je tare ku gaishe su ba komai umma in gida a sanar da shi Allah sarki to kice ni ma da Allah ina gaishe su sai kin dawo Ina zuwa addu'a. Lafiya? Ina zuwa. To. Hello, kina ina? Kina ina yanzu? Ki zo ki same ni, kin ga ki zo duk inda kike ki zo ki same ni yanzu nan ina gidansu. Awai har kin iso? To gani nan, gani nan fitowa. Gani nan. Lafiya? Lafiya lau, tafiya zan yi. Tafiya, baƙuwa kika yi ne a gidan naki? Wallahi baƙuwa ne wata ƙawata ce ta zo gidana kuma kin gani ba na nan shine nake so in tafi in je in same ta. To ni na ɗauka ma za mu wuni? A'a, zan dawo. Kafin Naziru ya zo zan dawo. To shikenan. Zan dawo. Na gode. To. Ikon Allah ni na ɗauka wallahi za mu wuni. A ba damuwa ai. To shi kenan a gaida gida. To gida ya ji. ce da gaske kike yi amaryan naziru irin wannan daukan wanka haka? Hmm, ba dole ba, an ta habiba haba abinda mutum ya daɗe yana jira shekara da shekaru kinga wani ina ma yake ni na ma kaguna ganshi kinga ki kwantar da hankalinki ya fita ne yanzu zai dawo domin kuwa ina ta kimana yana waya da shegiyar matarsa yana cewa gashi nan zuwa yanzu nan za zaki ganshi kin gani ma fa yanzu nan na ganta ta wuce ba ki gani ba tana tafiya wani abubban kare abubban kare kamar wani tsohuwan kaguwa bata dai ganki ba ko a'a bata ganni ba ni ce dai na ganta ai kuwa an baro Makabe. Makabe. Ina gajiya. Ya gida ya jiki jiki kuma. To masha Allah sadu da wuta. Wallahi na ji daɗin ganin ka. to Allah isa lafiya dai kame to lafiya ba lau ba wallahi yarinya ta ce aka kwantar da ita a asibiti to kuma ake neman kuɗi na wawuka na laliba na buga na bugo an buga can an buga nan wallahi abin ya gagara shine nake so da allah da annabi ka taimaka min da rance ni ba ma san me zan ce ma ba wallahi malam kame ka ganni nan ni yanzu dai kaga fitowar kenan zan tafi aikin kaga sana'ar zan je ma wallahi ban ma fara ba balle a dan ban kuɗin aikin da zan samu dan baka ko yaya ne wallahi kaga bani da kuɗi a hannuna ma an kame inna lillahi inna ilaihi raji'un kai hakuri kaji ba komai ya eh, man kame na'am kaga ɗauka ga wata naira ɗari ita kaɗai ce a jikina ta ce to ga nan kaɗan samu ko wani abin ka ɗan rage da ita to Allah ya yi haƙuri dan Allah ba da komai na gode Allah zai mana magani amin Allah magani na gode Allah ya yi albarka amin Allah wai har yanzu bai ɗaga ba ne? Wallahi bai ɗauka ba, kin san halin Naziru da tsiyar sa waya a silent. Dan Hello? Naziru? Ina ta kiran ka ba ka ɗaukan mun waya. I yanzu na zo gidan adda take gaya min ta ce mun ka zo. A'a aka ce yanzu ka taho gidan. To kana ina ne? Ban gane ba kuma ka ce ka koma wajen semina. Ina son ganin ka magana nake so za mu yi da kai. kuma gashi ma kana da babbar baƙuwa. Maryam mana, wace Maryam ka sani, Maryam taka, gata. Salamu alaikum. Eh, wallahi, ka ganni yanzu gani nan ma a ƙofar gidanku, na zo ne don in yi maka barka da zuwa. Ha, wayya haka na ji kaman ba kai murna da jin muryan tawa ba a'a kaga kaga tsaya tsaya tsaya ni karka kashe mun waya karka kashe mun waya karka kuskura ka kashe mun waya hello naziru wai naziru me yake damun ka ne dan Allah eh me yasa kake irin wannan abubuwan ne naziru bari ka ji in gaya maka a duniyan nan ba wani namijin da baya son matar rufin asiri ya za a yi ana ta nuna ma hanya kana daɗa cusa kanka cikin wahala ne eh waye baya son matar hutu matar jin daɗi ban gane ba kuma kai ma ka san haka ban gane ba ka san da ni da mahaifiyarka ciki ɗaya muka fito duk abin da nake yi ina yi ne saboda rayuwarka ta inganta ba zan taɓa yin abin da zan cuce ka ba habiba habiba me kunne na yake jiya min habiba kina yar uwata ashe duk wannan abin da yake faruwa ashe laifinki ne Inna lillahi wa inna ilaihi. Na wuni umma. Habiba, mi nake gani haka? Mi kunne na yake jiye min? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Ashe da kike waya kasa kasa da kike ce da ni kina da bako ashe abin da kika shirya kenan? Kin ga kimish wallahi zan mummunan bata miki rai. Ashe duk rigiman nan ke kike haɗa ta? Hine kike ce da ni kina da bako. Ke kuma kina mace ki ta bin namiji kurfa kurfa kina bin sa Allah ya shirye ki banda lalacewar zamani mimi medi mi a debbo e tokko gorko har sare mako kai Allah ya sauke mu Maryam dakata dakata Habiba ba ki da wani sauran magana da za ki gaya mu ni yanzu na riga na haƙura da nazar ko da shi ne ɗan autan maza ai dama ke kika yi min alƙawari kika ce duk halin da za a yi za ki iya sa nazir ya aure ni kin kasa da haka ba shi da wani amfani saboda haka yanzu ina so in gaya miki ba ni ba ki kar ki sake nema na na riga na haƙura <laughs> assalamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah jami'an tsaro ne ko kuma abokan hamayya lallai akwai matsala malam mutanenmu da suka fita aiki yanzu an kai musu hari shi da wala ma shi ne abin da har yanzu ba a tabbatar mana ba hello naziru kana ji na ko to ka tsaya zan gaya ma wata magana a'a ba hai ma ka dawo ba saboda maganan nan tana da mahimmanci na kasa zaune na kasa tsaye dama ina son in gaya maka kana ji na daga yau ban yadda ba habiba ko ruwanta gidanta ko abincinta ta ɗauka ta baka kai amfani da shi saboda na lura da duk wannan abin da yake faruwa da kai da matarka ashe duk tugun habiba ne tana son ta cimma burinta akan wani abu don na lura al'amarinta kwata-kwata babu gaskiya a ciki za ta iya sa baki a cutar da kai yanzu ka kira ni waya ta ba kuɗi eh ina jiran ka yanzu yanzu to shi kenan kaga kai kai haƙuri yi haƙuri bayan Allah na gode yauwa hello yauwa naziru kana ji na ko ashe duk abubuwan nan da suke faruwa na matarka wa'annan abubuwan ashe duka matsalar nan na gano ta yanzu habiba ce take kullata ba maganan haƙuri ka san irin ɓacin ran da nake tare da shi a game da babanka abin da nake wa matarka alawiya kawai ba maganan haƙuri ni dai na gaya maka ita kuma za ta zo ta same ni ita habiba shi kenan sai ka dawo na gode ka ji dai abin da na gaya maka to to shikenan sai ka dawo hello a'a ban tafi ba ga nan dai kan hanya eh dama yanzu nake so na kira ka ina so na faɗa maka ne da na koma gida kawai saboda ba na so na je gidan baba ya yi faɗa ya ce me yasa ba mu zo da kandala ba ka riga ka san halinsa eh to to ka gani in dai ban je ba bai ma san na zo gari ba to shi kenan na gode aha me a daidaita da Allah mu juya kamar da ni bakin kasuwa ta tashi da shi ne haka sa'adatu ba dole gin biyan tashi da wanki ba kin ganda kan yaron nan ya dafe ya baƙi kirin ga dukkan alamu yaron na ya sha wahala a hannunta ni ban taba kallon azzalumin mace a duniya irin kyautar da laliya ba ai wahala ba ta kisa duk abin da ta yi mishi kanta ta yi wa gaskiya sa'adatu ya kamata a ce ma koma mahaifinmu zaman garin nan ya ishe ni haka ni kaina abin da yake raina kenan tunda an samu zaman lafiya za mu iya komawa amma zaman garin nan ya ishe ni gashi mun kasa cin mu burinmu hmm. amma kin san ba lalle bane ko da mun koma mu samu mutanen mu a can ba ko <sighs> eh haka ne kuma maganin ki gaskiya ne ba lalle ba kam kina da gaskiya biyu ta buga injiniya ah, malam kame barka da yamma barka ina gajiya ya gida ya kuma saukin jiki a jiki ai tuntuni na warware Allah ya saka fara Allah ya kara lafiya ya abokan aikin man kama ya jiki kuma a jiki ai yayi sauki wallahi dan abin nan da ya faru mu sake haduwa ba wallahi Allah to abin nan sai a hankali Allah sauye. Malam Bala a gaggawa da Allah a gama aikin nan. Kar a yamma da yawa. Injiniya. Na Allah zuwa ne a taimaka min da aiki. Kamar yadda aka saba ko da bai kai irin wancan ba. Haba Malam Kamil. Dan Allah ka rufa min asiri idan na ƙara baka aiki anan ai sai hukuma ta kama. Dan Allah ka rufa min asiri ka ka bar nan gurin. Injiniya. Wallahi zan iya kaga wannan fular nan da nan zan rabke ta. Wancan karin ma ai haka kace. Injiniya. ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka wallahi yata aka kwanta a asibiti tana nakuda aka rubuta min kuɗin aikin da za a yi mata tun safe nake gararan ba wallahi na kasa samu ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka don Allah naji zan taimake ka amma dai ba ta ɓangaren wannan aikin ba je wannan a biya kuɗin magani Allah ya sauke Allah ya saka fara ni Allah ya bada lafiya Allah ya bada lafiya to na gode Allah ya albarka na gode Allah ya saka da alheri soka lafiya na gode Allah ya kara albarka Allah ya kara soki Allah ya soke ta lafiya Allah ya kara ci gaba da aikin ka san ban taba ganin mutum karfin zuciya irin mutumin nan ba ikon Allah tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin mutum irin sa gashi a jikinsa haka ya tsufa amma zuciyar tana nan tana kokarin neman halak da ya ci da iyalinsa haka ake so kaga duk tsufan nan nahi zai fita ya je nemi na kansa to ya fi ya je ya maula a ci gaba da wannan shi ma don kara harkar ta abin nan kan nan mata kai kuskure ibrahima kai babban kuskure kai zaɓin tumen dare ni ni ne rabe daga ranar da na bar shi shi kenan ya zama babu rabe <laughs> amina yake amina yake aikinka ya yi kyau aikinka ya yi kyau yanzu abu guda ɗaya tak ya rage min shine ina so in ga ranar da zan kama rabe da hannuna wannan shine abu mafi sauki <laughs> ya kake mace amana mayaudari kai a kai kai rabu da shi rabu da shi rabu da wannan rabu da wannan ba dai azumi ya zo ba idan kana so zan yanka maka shi maka da shi yanzu ka san me mudi Na'am. Yanzu abin da za a yi, a wuce min da shi mahaɗa, sai mun yi waya ko? maganar gaskiya bayan takardar da kuka kawo mun gano akwai matsala gaskiya mun gano kwanciyar yaron ba a daidai yake ba kuma jininta ya hau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta taba zuwa awon ciki kuwa eh ta taba zuwa so daya so daya to kaga wannan zuwa so dayan shi ya kawo matsala da a ce tana yawan zuwa asibiti da duk wannan matsalar ba za ta faru ba to yanzu likita menene abin yi yanzu abin yi sai dai ku ɗauke ta ku tafi da ita babban asibiti wannan asibitin ƙaramin asibiti ne kuma sannan janaretan mu ya lalace kuma ba mu da kayan aiki shawarar da zan baku ku kai ta asibitin dr kurugu na cikin gari to ai sai ka gaggauta zuwa kuma ka nemo mota wannan shine kawai ba wani madam to na zo da jami'an tsaro ga suna a waje in ba ku bani kuɗi na ba za su shigo su tafi da ku and i swear to god idan suka tafi da ku ba wanda zai kara ganin ku har abada haba madam wai don girman Allah ke son mi ne mun faɗa miki irin bakar azabar da muka sha ki je ki samu agent ɗinki ku yi magana mana fi sabidin laifa. au ba za ku fito mun da kuɗi na ba kenan ko is alright Oya come inside, ku shigo. Tabbas malam akwai matsala, amma na fi zargin jami'an tsaro ne suka kama su. ce hujja da ta sa ka faɗin haka? Saboda malam na ji labarin jami'an tsaro sun fara tura ƙananan jiragen su cikin jajika domin yi musu leƙen asiri da haka ba na raba ɗayan biyu su suka kama su in dai kuwa haka ne lalle muna cikin tashin hankali amma mana kuma fita fa ya kamata a ce mu yi ƙaura daga nan mun sauya wani matsugunin zuwa ina a bani wani ɗan lokaci zan yi tunani muje ba ku aji kinga don allah ki bari akwai yaron mu a ciki bari mu shiga mu ɗauko shi to idan za ku shiga gidan nan sai kun mu alkawari sai kun fito mun da duk abin da kuka boye Buje. Hmm. Come on, let's go. Buje. Bari lafiya dai me yake faruwa? Kuɗi na suka cinye mun shi yasa na haɗa su da hukuma ga su can za su tafi da su. Kuɗin ki? Wallahi ƙarya take yi. Babu wani kuɗin ta da muka ci. Tun wannan maganan fa da muka yi da ta shin ta kama ta kama wani ƙartin mutanen. in mun je can kiyaye bayani to idan su waɗannan hukuma ne mai isa suka tsaya a can su ƙara so mana su zo nan su nuna mana ID card din sai tabbatar cewa su jami'an tsaro ne yawwa we are all eh? educated ba wani wani wanda zai buɗa mana ido yanzu su zo su nuna mana ko su waye su yawwa sai mu gane su hukuma ne who are you why kai zaka ce mun idan kika ga kin raba yaran nan da nan gurin sai dai in zuwa suke suka tabbatar mana da su su waye gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ka gani kira ana zuwa raba da da su bari bari kira headquarters. barin kira hedu iyalai alesu to ba tafiya zan yi ba eh. za mu haɗu a kotu ah, ah. ki tsaya mana ki tsaya kira ku bari da ko su suwaye da suka je can suka wani tsaya a eh. za mu haɗu a kotu sai na kai wannan wani mana magana ko a da ka ta zo ai ba tafiya zan yi ba sai na dawo wannan matar kai ga ma ji ba fa ma'aikata bane motar ta sama fa lamba haya ce a jiki kana kallo jiwa fa gani in ba haya ce yanzu likita me yake ciki eh a gaskiya yanzu ba mu da lokaci da za mu tsaya mana batawa don haka dole sai an mata cs si me za a yi mata aiki ne saboda ɗan da yake cikin da kwanciyarsa ba ta yi daidai ba sannan ba ta da isasshen jini a jikinta don haka ma jininta ya hau dokta a yi mata aikin kawai so abinda nake so da ku yanzu za ku je reception za ku biya naira dubu ɗari biyu da ashirin daga nan sai ku zo ku saka hannu a yi mata aiki inna inna kitse ma bai gama mata jiki ba. So kake in tattala mata man gida a cikin jikinta? Ila illallah. Rayuwar ku a cikin al'umma sharri. Ku ba dama ku bar mutum ya sha iska a garin nan ne. Ku ga Allah ya fa kuke ku Allah ka gane ai. A sati mai zuwa cikin shirin tarin kowa sabon salo. kofar audi na raga-raga za su yi masu kagon mace ciki da karatu. Wai nan fa? Sabon dille za mu kai su kasar waje? Bismillah. Amma dai ba jini za a nema ba ko? Bashi ko tara ko kuma takardar sammaci. Dan naga kun yi tarko tarko. Ke wace ce da zaki zo ki tsare mu da wannan tambayar? Me zafi haka? Gwara in koma inda na fito. Ko zuciya ta ta samu kwanciyar hankali. Ba zan yarda ku kashe mun ita ba. Kin ga hanya ku ce ki bango. ka koma ka kyala matan nan ta aikin ta Yaya ne?